ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. ‘Yar uwa, shin ko san ba sanyi ne kaɗai ke kashe mace ba? So tari matsalar basir ma na hana ki taɓuka abin kirki. Don haka ina baki shawarar ki lazumci shan maganin basir na sarauniyar mata mai sirrin tsirrai. Ku neme mu akan nambar waya sifili tara ɗaya shida bakwai takwas ɗaya bakwai biyu hudu uku ko kuma sifili takwas ɗaya sifili sifili sifili takwas uku uku hudu tara ko ku nemi nambobin wayar abokan kasuwancinmu a garin katsina sifili bakwai sifili uku sifili biyu tara uku tara shida hudu a fataskun ku nemi sifili bakwai sifili hudu biyar biyar biyar biyar sifili biyar sifili A Maiduguri kuma ku nemi sifili bakwai sifili uku biyu hudu tara hudu tara tara tara. A garin Nasarawa kuma ku neme mu akan lambar waya sifili takwas ɗaya shida sifili uku shida takwas bakwai biyar biyar. Sirrin tsirai na sarauniyar mata ya zo muku ne daga taskar abokiyar hira. Da sarauniyar mata mai sirrin tsirai, ke sarauniya ce. Bismillahi Rahmanu Rahim Uwar Sadiku kashi na ashirin da tara. jimawa kaɗan riƙe ta shigo riƙe da jakan laptop ɗin abin da makullin motarsa ta wuce sama. Ba ta gama hayewa be nan ba, ya shigo yana riƙe da hannun ummi yayin da yake ɗauke da sumayya. Bayan amsa sanin da zuwan yace ce saboda motata ta tsufa shi ne aka saka min sabuwar mota a gareji aka koro ta waje ko? Ta dariya tana miƙe tsaye ta ce Allah mantawa ne. lokacin da yi fakin ɗin ne da akwai sauran rana, shi yasa da na game wajen baya na sai na ɗan fake ta nan. Ya wuce sama yana dariya yayin da ta tashi ta bi bayansa. Yadda ta kwana tana murna haka shi ma Sadiku ya kwana farin ciki. Motar ta burge shi sosai, ya san yanzu shi ma ya wuce raini a wajen abokai. Duda ta gaya masa ba zai hau mata mota ba, amma ya ci alwashin sai dai ita ta haƙura ta bar masa mota. Kuma kamar yadda ta faɗa, ko da mata sa an siya masa motar, idan dai bata kai haɗuwar wannan ba to sai dai ita ta hau wacan shi kuma ya hau tata kafin ya kwanta bacci sai da yawa abokansa waya ya sanar da su an saya masa mota gobe ma da ita zai fito ko da gari ya waye da wuri abban ya fita bayan malam ali ya fita da 'yan makaranta shi kuwa sadiku yana ta kaiwa da kawarsa a falon ƙasa tare da sumayya dan ya ce wa momi yau sai karfe goma zai tafi kwamfuta school ɗinsa sai da ya bari ta shiga wanka sannan ya shiga ɗakinta ya ɗauki mukullin motar ya fice daga gidan Tana wanka ta ji an buɗe get. Ta yi zaton Malam Ali ne ya dawo, don haka bata damu ba. A lissafinta idan ta fito daga wankan ma, ta za ta yi ta je gidan suwai ba, sannan ta biya har ta yi siyayya. Dodon ta ƙara ɗana motar. Domin yanzu idan za ta je unguwa, ta daina gaya wa Abba, sai dai idan babu direba a gidan, takan gaya masa don ya turo mata da direba. Sai da ta fito daga wankan ta gama shiryawa, sannan ta fito daga ɗakin. Tana fitowa ta sako falon ƙasa, ta samu sumayya a kicin wajen jimmai. Bayan sun gaisa da Jummai ta ce wa Sumayya ina yayinki? Ya tafi unguwa. Jummai ta ce ai ya fice hajiya. To ni ma fita zanyi, bari na ƙarasa shirya. Har ta kama kafar bena hawa sama, ta da ta leƙa tsakar gida. Babu komai a garejin Abba inda ta ajiye motarta. kiran ta ya ɓace. Wato Sadiku sai da ya fitar mata da mota kenan. A fusace ta da cikin gidan ta haye sama. Tana shiga ɗakin ta ɗauki wayarta ta fara kiran lambar Sadiku. ta kira shi ya fi so goma amma bai ɗauka ba don haka dole ta haƙura ta zauna tana ta fama cika tana batsewa gashi malam alma baya nan balle ta sa ya kai ta wuni guda sadiku bai dawo gidan ba sai bayan magarba ya dawo haka ma dan aban ya hana shi kaiwa dare a waje ne ya dawo ko da ta taso za ta yi masa faɗa sai ya tsaya yana mata muzurai ya ce mata jaraba a makaranta shi yasa bai dawo da wuri ba haka tana ji tana gani ta haƙura sati biyu da sai mota nan ta zahara sai kuma ta sa shi a gaba da magana ya siya Yusra waya. Ko da Sadiku ya ji ana magana sai ya Yusra waya, shi ma sai sai da tashi waya ce wai ta faɗi. Da haka momi ta sa Abba a gaba, wai sai ya siya iPhone guda biyu, kuma kowace kusan dubu ɗari da saba'in. Kwance tashi Aisha tana lissafi, yau wata shida rabon Abba da ya leƙa gidanta. Duk wata hanya da za ta bi don ta ga ta yi magana da shi abin ya ci tura. Duk wanda yake da alaƙa da ita ko ta waya baya iya samun Abba a waya. Idan Abba ya tashi biyan kuɗin hayar gidan Aisha na shekara biyu yake biya. Ita ba ta ma sanin lokacin da yake biya, domin kafin lokacin ya gama wucewa, zai tura jibrin kuɗin kawai ya biya. Shekararsa ta huɗu kenan da aure, yanzu shekara ta huɗun za ta ƙare. Don haka lokaci ya yi na biyan kuɗin hayar. Don ana saura wata biyu shekara ta ƙare, jibrin yake neman Abba. Idan son haɗu sai ya ta zillewa ya ƙi sauraron magana. Daga baya kuma sai ya kasa samun samunsa a waya. idan kuma ya je neman sa duk abin da zai faru ba za su haɗu ba masu gidan kuma duk sun san abba amma sun saba ba shi yake biya ba jibrin ne da haka suke ta faman yi wa jibrin tuni sosai ya shiga damuwa domin ya tabbatar karkari su ƙara wata biyu za su sa aisha ta fitar musu daga gida su sa wani dan da neman kuɗi suke da gidansu shi kuma gashi ba shi da kuɗi balle ya biya kuma ma saboda me zai biya haka ya ta ƙoƙarin ganin abba amma ba su haɗu ba Ga shi yanzu ko ya kira abin a waya ba ta shiga kuma baya so ya je gidan Aisha da bai saba zuwa ba a zata wani abin ne sai a hankali ya tuna ya taɓa kai matarsa wajen Aisha lokacin tana amarya da haka yana koma gida ya same ta ya karɓi lambar Aisha da niyyar gobe idan ya shiga ofis sai ya kirawo ta domin gara ya sanar da ita ko da tashi ne ta tashi ba sai an zo ana yi mata wani tozarci ba Dan ya kula masu gidan sun fara jin haushi. A halin yanzu, jarabawa ɗalibansu suke yi. Don haka malaman da ba su da aiki sukan zauna a gida su ki zuwa makaranta. Haka ita ma Aishan ta yi, domin tana kai Amira makaranta sai ta dawo gida. Zaman da take a gida ga damuwar Abba ya manta da ita kusan wata bakwai ya fara damunta. Da haka ta biya kuɗi aka koya mata yadda ake mayafai na zamani. Da haka nan take ta sai injin stoning da sauran kayan aiki ta fara yi. Yau ɗin ma da take zuwa aiki zama ta a gida, ta yi wasu mayafai da aka bata aikinsu guda shida. Tana cikin aikin ta ta yi ƙara. Kafin su gama gaisa ta gane murya, duk da bata tabbatar ba. Yana yi mata bayanin kansa ta fara tambayar sa matarsa da sauran iyalai. Bayan sun gama gaisa ya ce, "Amarya, ya mutumi na? Yana kusa kuwa?" "A'a, baya nan, ina jin yana ofis." Ya ɗan yi jim. Ya ce, "Aisha wato akwai 'yar matsala ne." Nan yi mata bayanin halin da ake ciki game da kuɗin haya gidan da take ciki. ba ta taɓa wannan lissafin ba, Da haka bayanin nashi ya shammace ta. Ta ɗan yi jin, sannan ta ce, mm, don Allah ka ce su ɗan yi haƙuri zuwa gobe, zan kira ka insha Allah. Kafin nan mun yi magana da shi. Suka yi sallama suka aje wayar. Ta da Jacob ta zauna akan kujerar dainin. Ita ta ma manta cewa a gidan haya take. Gashi yanzu babu yadda za ta yi ta ga Abba, sai ta hannun Zahara, wadda ta san idan ban da tozarci babu abin da za ta yi mata. ta kuma san idan ta bari tabbas masu gidan za su zo su tashe ta ita kuma ta yi alkawarin ba za ta bar gidan nan ba har sai wannan tsafin da zara ta yi ya karye domin ta tabbatar yadda take addu'a da sadaka lokaci kawai ake jira ta tuna bata ma san nawa ne kuɗin hayar ba da haka ta ɗauki waya ta kira jibrin ɗin ta tambaye shi ya sanar da ita wancan karan dai dubu ɗari biyu da hamsin aka biya amma yanzu sun ce dubu ɗari uku za a biya saka ajiye waya ta ci gaba da tunanin mafita yaya abubakar ya kamata ta gayawa domin zai iya biya mata sai dai ta san shi yanzu zai ce ta tashi daga gidan don tun da ya ji labarin yake so ta koma gidan hajiya sai da baffa ya masa magana ya ce abu komai a hankali domin shi ma ya sa ana addu'a kuma tun da aisha ta nuna ita za ta zauna bai kamata a raba ta da gidan ba har sai komai ya warware da haka ta san yanzu idan ta je masa da wannan magana kamar tana tuna masa ne ta muskuta kaɗan a inda take zaune to yanzu ya za ta yi ai duk inda ma kuɗi suke dole ta nemo su ta zo ta biya kuɗin hayan nan dan ba za ta bar gidan nan ba har sai Abba ya dawo hayyacinsa gashi yanzu ce fane da kula da gida ya koma kanta duk ita take yi lokacin da abin yana zuwa kuwa ko man mota ta bata saya da zarar ta ce babu mai zai turo direbansa ya ɗau mota a cika mata tanki haka yake mata har wancan lokacin ma da ya kasa shiga gidan bai taɓa fasawa ba amma yanzu komai ita take yi hata katin wutan nefa duk ita take siya ga subscription na TV da sauran cefanen gida. Yanzu kuma gashi an ce mata kuɗin haya ya ƙare. Tabbas dole ta nemi kuɗi. Ta fara jiyo kiran sallah azahar don haka ta miƙe. Gara ta yi sallah sai ta wuce gidan Zahida su yi shawara. da yanzu sai karfe biyar za ta je ta ɗauko Amira daga makaranta. Zahida tana kallonta ta tabbatar da akwai matsala. Bayan san gaisa ta dube ta tana dariya, ta ce me kika kunso ne haka bakin ki yake ta motsi. Da ɗayan murmushi Tana mamaki yadda Zahida take iya fassara duk wani motsi nata, tun ma kafin ta ce wani abu. Ta gyara zama, ta shahida akwai matsala fa. Nan ta gaya Zahidan abin da yake faruwa, ta ƙara da faɗin yanzu ban san yadda za a yi ba. Kin gari albashi na yanzu duk akan cefane da kula da gida yake tafiya. Wallahi kaina sai caji yake. Ta dafa cinyata. To ke ya Aisha ki koma gida mana. Ya za a yi ma ki biya masa kuɗin haya? Ki tashi ki ba su gidansu, ki koma gidan Hajiya. tunda idan ya da hayyacinsa ai ya san inda zai same ki. Ta jijjiga kai. Ba za ki gane ba Hida. Ai na gaya miki ko zan bar gidan nan, to sai ya da hayyacinsa. Kin san matarsa cewa ta wai tana bani shawarar na koma gidanmu. To idan na tafi ai bukatar ta ta biya, kuma in sha Allah ba ta isa ba. Ina nan sai ƙaryarta ta ƙare. Hmm. To koya Abubakar za a gayawa. Da kama haɓa tana zaro ido. Wa! wannan ai kaɗan yake jira ya murɗe wa auren na wuya saboda takaici. Ba zan iya gaya masa ba wallahi. ka yi shiru na ɗan lokaci. Jima kaɗan Aisha ta ce, Ni kin san me nake tunani? Akaunt ɗin da nake tara kuɗin hayar gidan Zurot, ina da kuɗi sosai a ciki. Duk da kuɗin kin gani da su Abdalla ne. Da na yi niyya ba zan taɓa akaunt ɗin ba sai nan da shekaru goma. Lokacin Abdalla ya gama secondary, watakila ma ya gama jami'a. Amma dai ina ga a ciki zan biya. kin ga kuwa Abdullahi yanzu ma zai shiga secondary. To amma ai zaki iya yin hakan mu gani. Allah ya sa dai kada abin ya ɗauki lokaci. Kuma ma kafin Abdullahi ya gama secondary ɗin, ina ga zaki samu ki mai da kuɗin. Sai ki yi abin da kika tsara da su. Mm, haka ne. Haka suka rakin su Bayan sallar la'asar Aisha ta yi mata sallama. Ta wuce ta ɗauko Amira daga makaranta sannan suka koma gida. Ba ta son Jibrin ya san ita ce ta biya kuɗin hayar. da haka sai da ta bari washe gari ta je banki ta tura mai POS kuɗin. Daga baya ta tura mai POS account number ɗin Jibrin, shi kuma ya tura masa kuɗin. Bayan ya biya kuɗin, ya tattara receipt ɗin da sauran takardun biyan kuɗin, ya bayar aka kai mata. Ta karɓi takardun ta adana. Haka rayuwa Aisha ta ci gaba, don tana lissafin rabanta da Abba har ta daina. Rayuwarta kawai take yi. Kwance tashi har lokaci ya yi, Duk da Sadiku ya so Abu ya canza mai makarantar da zai sake zana jarabawa WAEC da neko ya ƙi. Don haka dole ya haƙura ya shiga cikin 'yan ajinsa Yusra. Don kafin a gama jarabawar, Sadikun suka haɗa baki da Yusra suka sa momi a gaba, da magiya so suke idan jarabawa su ta fito, Abba ya kai su da bai ko Malaysia. Don haka ta saka abin a gaba, kuma da yake sayar da tai da shi ba tare da wata matsala ba ya amince. Musamman ya nemi agent wanda suke wa mutane hanya zuwa ƙasashen. duk wani lissafi an masa kuma an bashi zaɓin jami'o'i biyu a Dubai, ɗaya a Malaysia. Kuɗaɗen da aka lissafa masa suna da matuƙar yawa, ba wai ba zai iya biya ba ne, to amma abu ne da za a riƙa biya duk shekara. Gashi yau saura abin da bai fi shekara biyar zuwa shida ba ya yi ritaya. Duk wasu kuɗi da ya tanada don ya yi biznes, Zara ta cinye, domin idan ta ce mata abu baya iya musa mata. Ita kuma gani take kamar dama kuɗi ya tara, da haka da ta faɗa abu da ya yi, sai ta faɗo wani. Don ne wa kuɗin biznes ɗin nasa illa, don shi ne ma dalilin da ya sa ya kasa koma Dubai. Don Alhaji Abubakar yana masa tuni har ya gaji ya kyale shi. Yanzu ma kuma da take magana a kai yara Dubai karatu, ragowar kuɗin biznes ɗin zai kwashe ya kai su, tun da registration ɗin farko yana da tsada sosai. Kamar yadda ya saba, kwanakin nan idan damuwa ta yi masa yawa, sai ya tafi gidan yaya Bello ya samu ya huta, su yi hira, domin a can baya samun wata damuwa. Yau ɗin ma bayan ya tashi daga aiki can ya nufa. Dan safe yake lissafi a ofis ɗin, domin kansa har ciwo yake. A yau ne ya kamata ya biya Yusra da Sadiku kuɗin wata jarabawa da suke buƙata su rubuta kafin tafiya ƙasar Dubai karatu. Sai dai har yanzu ya kasa tsaye da tunaninsa guri ɗaya, duk da dai ya amsa a zaharan. Wajen ƙarfe biyar saura kwata ya shiga gidan. Nan take Karima ta buɗe masa falon baƙi ya zauna. Bayan sun gaisa ya tambaye ta yaran, ta ce suna Islamiyya. Ya ce yayan bai dawo daga kasuwa ba ne? Ya dawo, kayansa kawai ya ajiye tafi masallaci. Ina jin hira ya tsaya a can. Ta fice daga falon domin ka masa ruwa, yayin da shi kuma yake shingiɗa don ya jira ɗan uwan nasa. Bai daɗe da zama ba, yaya Bello ya shigo gidan da sallama. Nan take shige falon wajen ɗan uwan nasa. Ya fahimci ɗan uwan nasa yana da damuwa, amma sai dai duk wata dabara da zai masa don ya ji cikinsa ya gagara. Duda yana ganin kamar wata fitina ce mata suke masa a gidan, tun da dama masu mace sama da ɗaya ba sa rasa irin waɗannan abubuwan. Da haka sai ya ƙyale shi kawai yana yi masa addu'a, domin ya kula idan ya ci gaba da takura masa, to lallai zai iya daina zuwa gida. Bayan sun gaisa da abin, ya ƙwala Karima kira, ya ce ka min furata sai mu shani da ɗan uwana. Ba tare da bata lokaci ba ta kada miyar fura tare da kofuna. Suna shan fura suna hirarrakinsu na duniya. jama'a kaɗan ya bello ya ce ina sadiku kuwa yana da yin jarabawa ko yana yi to masha Allah Allah ya bada sa'a ai jiran ya isa haka idan ba a wani abu ba sai ka ga yaro ya koma shiririta ga hawa una ita ce 'yar ajinsu yanzu ta shiga level 2 a Bayero haka ne yaya shi ɗin ma ai shi ya yi wa kansa shiririta kuma uwarsa ta goya masa baya ai ka san sha'anin mata sai a hankali sai ka sa ido sosai sai ka yi shiru na ɗan lokaci. Jama'a kaɗan abin ya ce yanzu ma wai so suke a kai su Dubai su yi jami'a a can. Yaya Bello ya tashi zaune daga kishin gida da ya ya dubi abin ya ce Dubai kuma. To kai kuma sai ka ce me? To yaya me zan ce? Sun haɗa kai da uwarsu sai faman magiya suke yi. Wannan ma ai zance ne wanda bai kamata ka saurare shi ba. Tarbiyyar nan mai wahala sannan ka ɗauki yaro ɗan shekara goma sha ka miƙa a duniya? A'a, ni ban yarda da wannan shirin ba. da su da uwarsa ai tunanin su da iri ɗaya ne idan ka basu za su kai ka su baro ne ga jami'o'i nan muna da su a nan cikin garin kano har ma da na kuɗi ka zaɓi wanda za ka iya saka su mana in ya so shi sadiƙun idan ya fito da sakamako mai kyau sai a tattare kuɗi a biya masa ya tafi dubai ɗin ya je can ya yi digiri ɗinsa na biyu ita kuwa yi sura ai ka mace sai abin da hali ya tunda ko kafin ta gama Allah ya fito mata da mijin aure yi mata za a yi ya jinjina kai haka ne yaya Jama'a kaɗan ya ce, To, ai, uwarsu ta matsa ne yaya. To, ai, ba saurara mata za ka yi ba. Idan kuma tsoronta kake ji, ni sai na zo gidan na same ta. Amma yara babu inda za su je gaskiya. Kuma musamman shi Sadiku, wanda nake ta gaya maka ƙara sa masa idanu. Haka ne yaya, insha Allahu an bar wannan magana tunda ka ce haka. Ko babu komai zancen ka gaskiya ne. Haka suka gama hirarsu, sai da suka yi sallama garba, sannan abu ya masa sallama ya kama hanya. Dan da suka rabu da yaya Bello yake neman hanyar da zai sanar da Zara ya fasa kai su Sadiku bai karatu, amma ya rasa. Ya dai sanar da ejen ɗin da yake masa aiki cewa ya fasa. Har sati ya zagayo bai sanar da Zara ba, sai dai kawai shi a zuciyarsa ya yanke ba zai kai su ɗin ba. Ranar Lahadi ce lokacin yara sun tafi ta Hafiz, sai ya sura da Sadiku, waɗanda kowannensu yana ɗakinsa. Yana zaune a falon sama yana kallon TV, yayin da take ƙasa tana yi wa Jummai bayanin ayyukan da za ta yi a ranar. bayan ta gama bayar da bayaninta ta haye falon sama ta shiga da sallama bayan amsa sallama ta ƙarasa ta zauna a kusa da shi tana faɗin barka da hutawa yawwa dukansu suka mai da hankali kan kallon talabijin ɗin da ke gabansu jimawa kaɗan ta ce mm. jarabawa su yi sura ta tafiya dubai an saka ranar ne ko har yanzu shiru ya ɗan muskuta ya dube ta ya ce oh ashe ba ban gaya muku yaya bello ya ce na bar sa a ba ko in ya so duk wanda ya gama digiri ɗinsa na farko da sakamako mai kyau sai a kai shi Dubai ɗin ya digiri na biyu. Ai na ma sallami ejent ɗin ina ga su fara a nan biyu ke. Ta kalle shi cikin ɓacin rai. Ya Bello kuma, to yanzu dan Allah yaushe ya fara zaɓa maka abin da za ka yi wa yaranka. Shi da ba shi zai biya musu kuɗin makarantar nan ba? Kuma sai da aka gama magana ni da yara duka mun gaya wa dangi za su tafi Dubai karatu, kuma sai ka zo ka fasa? Cikin halin ko in kula ce to, sai ki gaya musu idan sun gama digiri ɗinsu na farko sa je Dubai ɗin. tunda dai kin ga ai ba zan saba magana yaya Bello ba ko? Ta gyara zama tana jan tsaki. Wannan ai sai ya koma bakin ciki. Dan mutum ba zai iya kai yaransa ba sai kuma kai ya hana ka? Gaskiya sai ka sake shawara, don wannan ai mai da aiki baya ne. Ya gyara zama yana fuskantar ta. Ban tara kuɗin da na isa yaya Bello ya min bakin ciki ba, kuma ban taɓa jin zan taɓa yi ba. Kuma yana da damar da zai yanke hukunci akan dukiyata ko ‘ya'yana, sai dai idan hukuncin bai miki ba, ki same shi ki masa magana. ya tashi ya shige ɗaki ya turo kofa. Ta bi bayansa da kallo cike da takaici. Tabbas wannan baƙin ciki ne muraran. Ina ruwan wani yayi Bello da kai yara karatu. Shi da ba da kuɗinsa za a kai yaran makaranta ba. Kuma ya za a yi ma ya ce ta yi wa Bello magana. Kaf danginsu babu mutumin da yake mata kwarjini kamar Bello. Ita gara ma a ce ta yi wa Hajiya magana akan a ce ta yi wa Bello. Ta ja tsaki ta miƙe a fusace ta shige ɗakinta. Yaya Bello bai saba yi masa shishige a al'amarinsu ba. kwata-kwata ma sau ɗaya ya taɓa bata haushi lokacin da ya sa sunan Rukayya ba tare da ya yi shawara da ita ba. Amma yanzu tana zargin yawan zuwan da Abba yake yi gidansa, a nan yake zuwa ya zazzage masa cikinsa. Shi kuma ya samu damar yi masa shishigi. Yanzu ta riga ta gama gaya danginta da ƙawaye cewa yaranta da bai za su tafi karatu. Amma yanzu ya zo ya ce ya fasa? Su kansu yaran bata san yadda za su ɗauki abin ba, musamman Sadiku. Ba za ta iya Bello magana ba, amma tabbas za ta san yadda za ta yi. don ita kanta ta fi gamsuwa da karatunsa a Dubai ɗin. Tana jin sa ya fita, sai dai duk da bai gaya mata inda zai je ba, ta san gidan Hajiya zai je, kuma daga nan ya je gidan Yaya Bello. Sai da ta tabbatar ya fita, sannan ta fito daga ɗakin. Ta wuce falo ta ɗauko wayarta, ta koma ɗakinta ta zauna a kan gado. Ta lalubo lamba yaron malam, ta danna masa kira. Domin tana ganin gara kawai a toshe mata bakin Yaya bella ya fita daga idanta. Tana gab da tsinkewa ya ɗauka. Bayan ya amsa sallama ta ce Hajiya ya haƙuri ina kan wani aiki ne. Idan kina son magana da ni ta gaggawa ki turo sako ta WhatsApp. Idan ba haka ba kuma da na gama aikin zan kirawo ki. Kafin ta amsa ya katse wayar. Ba za ta iya jira ba, don haka ta buɗe WhatsApp ta tura masa saƙon voice note. Yaron malam wani aiki nake son a yi min. Akwai wani wan mijina wanda ya fara yi min gini da yarana. Saboda ya ga ɗan uwan shi ya fara samun kuɗi. To ina son a kawar min idansa daga kanmu. ko kuma ma a hana ɗan uwan zuwa inda yake. Bayan ta tura wannan kuma ta rubuta wani saƙon ta tura. Idan ka gama aikin ma yi magana. Ta tura sannan ta fice daga ɗakin. Sai can bayan la'asar sannan yaron malam ya kirawo ta. Ta yi masa bayanin abin da take so, wato ya yi Bello ya fita daga harkarta. Ya yi mata alkawarin zai mata aiki, inda suka amince za ta tura masa naira dubu talatin kuɗin aiki. Suna ajiye waya ta tura masa kuɗin. bayan kuɗin sun shiga ya sake kiranta ya sanar da ita ya ga kuɗin sannan ya ce bayan kwana biyar ki sake tayar da maganar in sha Allah ba zai sake miki shishigi ba sai ka yi sallama tana cike da jin daɗi ato idan shi abban sadiq ya makance yan uwan shi da idanunsu kuma suna kallon abin da ke faruwa haka kuma yau da gobe ta fi ƙarfin wasa ke ta abin a ɓoye har halinki ya zo ya fito fili kowa ya gane wace ce ki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 taku har kullum abokiyar hira.